tabbata ga Allah da kirari da bambadanci ga Allah maɗaukacin sarki Allah kuma ya daɗin tsira da aminci a bisa cikamakin annabawa kuma shugaban manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah bai yi kamarsa ba cikin halitta kuma bu zai ba ala kulli fannin faddala fannahu bi an farada dinal din wa sannahu فقد ساس إنس الخلق طرا وجنه أعد نظرا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ ‘yan uwa musulmi ‘yan uwa muminai lalle galibin mutane yana bincike dangane da tsira da ɗaukaka dangane da sharaf kowane mutum yana buga hanyar da yake shiga mafiya yawa za ka ga akwai waɗanda sun karanta bin wannan hanya waɗansu kuma sun yawaita sai dai kai mutum musulmi kana da manufa na zuwanka duniya ka zo ne ba don kai kasuwanci ba ka zo ne ba don kai wani abu na zamantakewa ba ka zo ne don kai ibada dukkanin abin da ke biyo baya na kasuwanci dukkanin wani abu da ke biyo baya na mu'amala to cikamakin rayuwarka ne don ka sami yadda za a yi ka ji daɗin bautata wa Allah yadda ya dace amma silarka na zuwa duniya shine bautar Allah kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗi a cikin suratun zariyat Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci mutum da aljan ba sai dan su yi bauta sai dan su bautata mini da haka kai musulmi ka sani lallai ya wajaba gare ka akwai wata hanya wacce wajibi ne ka shige ta shine neman ilimi wannan hanya ta fi kowace hanya gaggawa kai ka zuwa ga Allah maɗaukacin sarki zuwa ga ɗaukaka zuwa ga daraja zuwa ga samun tsira da neman yardar Allah da aljanna na Allah yan uwa mu sani cewa wannan hanyar bata takaitu ne akan wani ɗaya cikin halitta bari dai ta zama wajibi ga dukkanin mutum musulmi namiji ta zama wajibi ga dukkanin mace musulma mace daga cikin aljanu ne ko daga cikin mutane wannan hanya shine gado na annabawa wannan hanya shine gado na manzannin Allah tsira da aminci su tabbata gare su dukkanin wanda ya yi riko da wannan hanya 'yan uwa ya yi riko da rabo cikakke lallai mu sani cewa wannan hanya shine neman ilimi na shari'ar Allah da kuma neman daɗi daga wannan ilimi na shari'ar Allah malama sukan faɗi cewa rayuwar ɗan adam ba za ta yi kyau ta yi daidai ba har sai ta tafi akan doron ilimi hakan ya nuna tun kafin a halicci shi ɗan adam idan muka duba za mu ga Allah ya ba mu labari a cikin suratul baqara abinda ya gudana dangane da annabi adam da kuma mala'ikun Allah wanda Allah ya gaya wa mala'iku zai sanya halifa a ban ƙasa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yayin da Allah ubangiji yake gaya wa mala'iku lallai ni zan sanya halifa a ban ƙasa mala'iku sai suka kawo Allah hanzari ruwaya ta tabbata daga Abdullahi ɗan Abbas ya ce da a wannan duniya akwai wani jinsi na aljanda Allah ya halitta waɗanda ake kiransa waɗanda ake kiransu banul jan sun yi barna sun zubda jini sun saba wa Allah to saboda khalfiya da mala'iku suke da shi na sanin abin da ya gabata a baya sai suke gaya wa Allah a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun suka kawo Allah hanzari cewa shin yanzu ka sanya wanda zai ringa barna a doron ƙasa ya ringa zub da jini bayan mu muna yin tasbihi gare ka muna tsarkake ka sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce ni na san abin da ku ba ku sani ba lokacin da Allah ya so ya bayyana hikima na halittar annabi Adam da kuma fifikon annabi Adam akan mala'iku sai Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa duka sannan ya bidarar da wa'annan abubuwa ga mala'iku ya ce su ba shi labari dangane da sunayen wa'annan abubuwa inda sun kasance masu gaskiya shine Allah ke ba mu labari wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allah ya sanar da annaba Adam sunayen wa'annan abubuwan dan Allah ya bayyana hikima na halittarsa ga annaba Adam ga mala'ikunsa malama suka ce wato cikin wannan akwai nuna daraja da ƙima da matsayi na ilimi shi yasa da Allah ya so ya nuna fifiko da daraja da kuma hikima ta halittar annaba Adam sai ya nuna ta hanyar ilimi kamar yadda ɗaya daga cikin malama na tafsiri ke faɗi imamu dinil fakhrin razi daidai wannan ayar wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum huma alal malaikati fa bi anbi'uni bi asma'i aula in kuntum sadiqin yace hadhihi al-ayatu dalatun ala fadlil ilmi fa innahu subhanahu wa ta'ala ma az'ara kamala hikmatihi fi khalqihi adam alayhi salam illa bi an azhara ilmahu فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم لكان من الواجب إزعار فضله بذلك الشيء لا بالعلم yake ta wannan ayar tana nuna fifikon ilimi yace saboda lokacin da Allah ya so ya bayyana hikima na halittarsa ga annabi Adam sai ya bayyana ta hanyar ilimi ya ce da zai yi a samu wani abu mai daraja mai kima mai matsayi ba ilimi ba to da Allah zai bayyana hikimarsa ta halittar annabi adam da wannan abu ne amma ba da ilimi ba amma da yake ilimi shine sama da komai sai Allah ya bayyana hikimarsa ta halittar annabi adam ta hanyar ilimi shi yasa abul aswad yake cewa laisa hunaka shay'un a'azzu min al-ilmi yace babu wani abu wanda yafi ilimi daraja yace almuluku hukamun ala nas wal ulama hukamun ala almuluk yace sarakuna sune suke alƙalanci suke hukunci ga mutane amma su ma sarakunan malima ne suke musu alƙalanci saboda dukkanin mulkinka da matsayinka da darajarka inda ya kai musulmi ne cikin sha'anin addininka ga malami zaka koma shi yasa 'yan uwa mu sani cewa lallai hanya wacce take sadar da bawa zuwa ga Allah zuwa ga samun yardar Allah zuwa ga samun daraja shine ilimi malama suka ce abin da zai nuna ma haka shine dukkanin wani abu na duniya dukkanin wani abu na halitta na rayuwa Allah bai nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya daɗa masa wannan abu ba amma sai Allah ya ce manzan Allah ya nemi ya daɗa masa ilimi haka manzan Allah kuma yake roƙon Allah kamar yadda Allah ya bamu labari wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji ƙara min ilimi Allah bai ce wa manzan Allah ya ce ƙara min dukiya ba saboda dukkanin abin da mutum zai samu zai biyo bayan ilimi ne Kesa abdullahi dan mas'ud yake cewa khuyira li sulaiman bainal ilmi wal mal wal mulk fa khitara al ilma fa utiya al ilmu wal mal wal mulk ma'an yace an bawa annabi sulaiman zabi ne dangane da ilimi da mulki sai kuma annabi sulaiman sai ya zaɓi ilimi sai Allah ya haɗa masa da ilimin Allah ya haɗa masa da dukiya Allah ya haɗa masa da mulki shi yasa wannan ke nuna falalar ilimi yana daga cikin abin da ke nuna falalar ilimi cewa Allah ya taƙaice tsoronsa kaɗai ga waɗanda suke da sani Allah ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ce innama wa'annan wannan malaman balaga sukan kiranta adatul hasr cikin babul qasr innama wanda kuma abin da take yi cikin jumla shine tusbitul mawjuda wa tanfil mafaqud wato tana tabbatar da abin da ke cikin wannan jumlan ne tana kora abin da ba shi ba da Allah ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ya ce kadai waɗanda suke tsoron Allah su ne kadai masu yi su ne malima kaga Allah ya takaice ya iyakance tsoronsa ga waɗanda suke da sani saboda bayan da za a yi ka ji tsoron Allah ba tare da ilimi ba ai sai ka san abin da Allah ke kyama sai ka san abin da Allah baya so sa'annan za ka guji wannan abu sannan za ka samu tsoron Allah Bura ka kuma san abin da Allah ke kyama Allah ke ƙi in ba ta hanyar ilimi ba hakan nan bura ka san abin da Allah yake so kuma ya yadda da wannan abu ba in ba ta hanyar ilimi ba shi yasa 'yan uwa mu sani cewa ya cika ya ishi falala da ɗaukaka da daraja cewa Allah maɗaukacin sarki ya alaƙanta shaidawarsa da kuma shaidawar kaɗaitakarsa cikin abin da yake mafi girma cikin shaida shine tauhidin Allah ya alaƙanta da shaidan malima Allah ya faɗi Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu Walmala'ikatu mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman Allah ce shahida Allah Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bauta wanda ya cancanta face shi Allah wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida sai Allah ya hada da malima yace wa ulul ilmi sa'annan ma abota ilimi kaga babu abin da yafi tauhidin Allah girma babu abin da ya fi tauhidin Allah matsayi Allah ya shaida akan wahadaniyarsa amma ya hada da shaidan mala'iku da malima wannan ke nuna ma kima da daraja da matsayi na malima sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya bambanta tsakanin ma'abota ilimi da waɗanda ba su ba cikin bayi Allah ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab Allah ce kul kasi hal yastawi alladhina ya'lamun shin zai yi daidai waɗanda suka sani walladhina la ya'lamun da waɗanda ba su sani ba za su yi ɗaya a ba su taɓa zamantowa ɗaya ba wanda yake da ilimi ya fi wanda ba shi da ilimi hakanan wani ayar Allah maɗaukacin sarki ke cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana ɗaga daraja waɗanda suka yi imani daga cikinku sai Allah ya ce wallazina utul ilma waɗanda kuma aka bawa ilimi ma'abota ilimi darajat malama suka ce daga jin wannan lafazi ka san akwai alamar ɗaukaka ba darakat Allah ya ce ba darajat zaka ji sautin yana sama saboda su ma'abota ilimi kullun cikin daraja suke kullun cikin ɗaukaka suke cikin girma suke saboda su ne suka san hanyar Allah su ne suka san abin da Allah ke so su ne suka san abin da Allah ke ba da aljanna in an aikata su ne suka san abin da in an nisance shi Allah maɗaukacin sarki yana sa sakayya da gidan aljanna kamar yadda Allah ya faɗi Allah ya ce afa mai yamshi mukibban ala wajihi ahada am mai yamshi sawina ala siratin mustaqim shin yanzu sayu daidai da wanda yake tafiya kansa a sunkuye fuskarsa baya kallon inda yake dosa shin wannan shi ya fi shirya ko kuma fiye da wanda yake tafiya akan hanya madaidaiciya akan hanya miƙaƙe yake tafiya a miƙe kaga wanda ya san abin da yake yake wa Allah bisa ilimi yayi imani da Allah shine ke tafiya akan hanya madaidaiciya amma wanda ba shi da ilimi bai san abin da Allah ke so maballantana ya aikata shi ne ke tafiya kansa a sunkuye bai ma san inda ma zai dosa ba yan uwa mu sani cewa hadisi ya tabbata daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda Imam bukhari da Muslim duk sun fitar da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la hasada illa fisnatayn yace babu hasada ba inda ake hasada sai dai cikin abubuwa guda biyu na ɗaya ce rajulun atawullahu malan mutumin da Allah ya ba shi dukiya wa ala halakati fil haqq sai wannan mutumin ya sallata wannan dukiya yake amfani da ita cikin gaskiya cikin addinin Allah cikin taimakon bayin Allah wannan ka iya hasada tattare da shi ka yi burin ina ma kai ne kai ma Allah ya baka dukiya kace irin aikin da yake manzo Allah yace to in banna nan ba inda ake hasada sai guri na biye ce wa rajulun da mutumin da atahu Allahu al-hikmata Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi hikima fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha shi yana hukunci da wannan hikima da Allah ya bashi da wannan ilimi da Allah ya bashi kuma yana karantar da wannan ilimi yana karantar da wannan hikima shi yasa cikin wani hadisi waɗanda aikinsu suke yankewa ko aikinsu suke saura bayan dukkanin aikin bayi sun yanke akwai wanda ke koyar da mutane ake amfana da wannan ilimi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi yace iza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin ya da'ula yace idan bawa ya mutu idan mutun ya mutu aikin sa kakafsin yanke sai dai guda uku yace sadaka jariya sadaka wacce take mai gudana kila ya gina masallaci ya mutu ana tabautatawa Allah cikin wannan masallaci ana karantar da alkur'ani ana istighfari cikin wannan masallaci ana hailala ana bautar Allah ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ko bayan ya mutu wannan aiki nasa yana gudana damar rayuwar mutum shine yaya za a yi sami lada don ya ta gobe alkiyama wannan shine rayuwa shi yasa zaka ga in mutum ya shekara dubu bai yi aikin da zai samu aljanna ba ya yi asara to wannan yana daga cikin wanda aikinsa ke gudana shine sadaka jariya sadaka wacce take gudana ko a'a mutum ne ya gina makaranta ake karantar da yaran al'umma alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fiqhu da sauran ibadu wannan ya gina ya mutu amma ladansa yana ta gudana akawuntinsa yana ta motsawa har izuwa ranar alkiyama haka ko kuma mutumin da ya karantar da ilimi ake amfana da wannan ilimin au ilimin yin bi ko ilimin da ake amfani da shi shi ma idan mutum ya koyar ya yada to shi ma wannan aikinsa bai yanke ba Akawuntinsa zai ta motsawa ranar alkiyama ya tashi ya ringa mamakin ina ya aikata wannan aiki Ya yi ne bisa sanadiyar koyar da 'ya'yan al'umma ya koyar da wancan wancan ma ya zama malami ya koyar da wancan wancan ma ya zama malami ya koyar da wancan to yana daga cikin abubuwa waɗanda ba sa yankewa bayan mutuwan mutum wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne ya rawaito su wanda abin da ake nufi da alhasad anan shine alghibta alghibta shine an yata an yatamanna misla wato mutum yayi buri kai Allah ya ba malam wani karatu yana koyar da al'umma yana amfanar da al'umma ina ma ni ne Allah ya bawa iliminsa ina ma Allah ya bani kwatankwacin iliminsa mutum Allah ya ba shi dukiya yana taimakon addinin Allah yana taimakawa bayan Allah kai buri ina ma dai a ce ina da dukiya irin ta malam wane ko irin ta alaji wane ni ma na ringa ciyawa ina taimako kamar yadda yake wannan shine alhasad a nan shine alghibta yan uwa mu sani cewa hadisi ya tabbata daga muawiya dan abi sufyan Allah ya kara musu yadda yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin tsira yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din dukkanin wanda Allah ke nufinsa da alkhairi to sai ya bashi fahimtar addini sai ya sanar da shi addini shi yasa da Allah zai baka dukiya amma baka fahimci addini ba a wannan mutum ya yi asara kamar yadda wani daga cikin malama ke gayawa ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya ce inna minar rijali bahimatan fi suratun rajul sami'il mubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi wa idza usiba bi dinihi lam yash'uri yake cewa daga cikin mutane akwai dabbobi a cikin sura na mutum wanda ke ji yake gani yace fatinun bi kulli musibatin fi malihi yana da wayewa yana da kaifin kwakwalwa yana da wayo cikin dukkanin wani musiba ko bala'i ko wani cuta da zai samu dukiyarsa yace wa idza usiba bi dinihi lam yash'uri amma idan an cuce shi gane da addininsa shi bai sani ba duniyarsa ya sani wannan yayi asara wanda yake mai wayo wanda ya san abin da yake shine wanda zai san addininsa shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ce dukkanin wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya ba shi fahimtar addini lallai wani daga cikin mawaka da yake faɗi ya yi gaskiya ya ce mal fadula illa li ahli ilmi innahum ala alhuda liman istahada adillau wa wazn kulli mar'in ma kana yusinuhu wal ja'iluna li ahli ilmi a'da'u fuz bi'ilmin wa la taj'al bihi abadan an nasu mauta wa ahli ilmi ahya'u yace mal fadlu illa li ahli ilmi babu falala sai dai ga ma'abota ilimi innahum saboda su ma'abota ilimi alal huda suna kan shirya ta Allah limanista ada adillahu sa'annan masu shiryawa ne ga wanda ke neman shirya <coughs> su suna kan shiryar sa'annan duk wanda yazo za su nuna masa anya shiryar yace wa waznu kulli mar'in ma kana yuhsinuhu wato ma'auni da daraja na kowane mutum shine abin da yafi kwarewa yafi iyawa yafi kyautatawa yace wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u jahilai waɗanda ba su da ilimi makiya ne ga ma'abota ilimi ya fa fuz bi ilmin wala ji albihi abadan ce ka rabauta da ilimi ka nemi ilimi kada ka jahilta kada ka zamanto jahili har abada ce fa nasu mauta mutane da kace kallon su ko da suna da rai matattu ne wa ilimi a haya'u. ma'abota ilimi su ne waɗanda suke rayayyu ɗan uwa na imani mu sani cewa lallai mafificin ilimai alal itlaq shine al'ilmu bi shari'a shine ka san shari'ar Allah wannan shine wajibi akan ka wannan shine tilas wannan shine dole kuma za mu ga cewa addini bu zai yiwu ba sai da wannan ilimi malama suka ce abin da ke nuna cewa addinin nan bu zai yiwu ba sai da ilimi ayoyi biyar da suka fara sauka na wahayin Allah Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al malami ma wayannan ayoyi guda biyar sune suka fara sauka cikin wahayi abinda Allah ya fara cewa shine iqra i karatu shine abinda ya fara sauka dan ka gane addinin musulunci addini ne dan karatu iqra shi ya fara sauka malama suka ce nan ba a faɗi mafa'ul wanda mutum zai karanta ba ci aka yi ikra karanta i karatu malama suka ce ikra kullama yanfa'uka fi duniya wal akhirah karanta dukkanin abin da zai amfanar da kai duniyarka da lahirarka amma ka sani ilimi na addinin Allah wajibi ne tilas ne akan kowa fardi ainin ne ba fardu kifaya bane fardu ainin ne dole ka je makaranta dole na je makaranta dole shi ma ya je makaranta dole kuma ku je makaranta kowa ya je makaranta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne tilas ne akan kowane musulmi shi yasa mai akhdari ke faɗi dangane da mutum musulmi baligi mai hankali kada ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah ciki haka ke faɗi cewa wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi ba shi halatta ga baligi ga musulmi mai hankali ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki dole saboda da ilimi ne za ka san hanya ta tsira da aljanna ta rabauta da aljanna da kuma tsira daga wuta ta hanyar ilimi ne in ba haka ba kamar yadda wani daga cikin malama na hausa yake faɗi ya ce ibada da jahalu zama kan wuta ne ba ta samu an ya shiga ko kaɗan ibada da jahilci zama ne akan wuta e, ibada bisa jahilci ka san abin da kake aikatawa ba da za a tambaye ka menene dalilin aikinka mutum bai sani ba kawai ya gani ana iya taso shi ma yake aikatawa wanda ko da a ce aikin mai kyau ne ya yi asara tunda shi bai san yana da kyau ba so ake yi duk abin da kake aikatawa a tambaye ka a tsaye da kai me yasa ka aikata kaza sai ka ce Allah ne yace kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi shi yace kaza shi yayi umarni yace mu aikata wannan kara bauta amma ka gani ana yi kawai kai ma ka kama aikatawa kaga in ba daidai ake ba kai ma ba daidai kake ba kaga amma in ka tashi ka nemi ilimi duk abin da ake aikatawa baka aikatawa sai ka auna da ilimin da Allah ya baka sai ka gani shin Allah ya yi umarni ko Allah bai yi umarni ba Allah ya ce ai ko Allah bai ce ayi ba shin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi da aka aiko mana ya ce ayi shi ya koyar da mu dan da Allah ya ce mu bautata masa bai ban mu da kawukan mu ba bai ban mu mu yi lalibe ba sai nan ka ji wani yana ai lalibe ake yi a'a babu mai yin lalibe sai dai wanda bai san abin da yake ba inda Allah zai ba mu yi lalibe da bai aiko annabawa ba amma Allah ya aiko annabawa ne dan kada kowa ya yi yanda ya ga dama a'a dan mutum ya yi yanda annabawan nan suka koyar haka Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi Allah bi idni wa sirajan munira haka Allah ya ce rusulan mubashirin wa munzirin li Allah ya kuna li nas ala ya hujjatun ba'da rusul haka Allah ya aiko manzanni dan Allah ya kafa wa bayi hujja gobe alkiyama kada mutum ya ce a ni ai ban sani ba Allah ya aiko manzanni dan su koyar da bayi yanda ake bautar Allah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut haka Allah ya faɗi cikin wata ayar wa in min ummatin illa khala fiha nadhir haka kowace al'umma Allah ya aiko mata manzo manzan nan me yake yi shine koya mata yaya za ta ta sadu da rahmar Allah ta tsira gobe alkiyama ta ribata da aljanna ya za a yi ta ƙaurace wuta ta nisanta daga jahannama kowane manzo aikinsa kenan shi yasa muke yin addu'a kowace rana cikin kowace raka'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim muke wannan addu'a cikin kowace rana cikin kowace raka'a cewa Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici miƙaƙƙe tafarkin waɗanda ka yi ni'ima gare su ka yi ni'ima gare su ta hanyar shiryar da su da kai su ne kamar annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma bayin Allah na ƙwarai waliyan Allah waɗanda su ne waɗanda suka san gaskiya suka yi aiki da ita waɗanda suka san addinin Allah suka san bautar Allah kuma suka yi wa Allah bauta kuma muke faɗi cewa ghairil maghdubi alaihim dalil muke cewa ba waɗanda kai fushi gare su ba ba kuma batattu ba waɗanda waɗanda Allah ya fushi da su su ne kamar yahudawa da waɗanda sai kamanceceniya da su wanda su sun san gaskiya amma ba su aiki da gaskiya ba Wala waladdallina su ne kuma wanda suka kauce wa hanyar Allah su ne nasara ba su shiri ba zuwa ga hanyar Allah da kuma wanda ya kama da su lalle yan uwa mu sani ilimi na shari'a ta bangaren wajabcin koyarsa yana kasuwa zuwa kaso biyu duk gaba ɗaya wajibi ne akwai fardu ainin akwai fardu kifaya fardu ainin shine wanda dole da ni da kai da kowa sai ya nema a karan kansa wanda shine ke wajaba akan dukkanin musulmi namiji da kuma dukkanin musulma mace wanda wannan ilimi da shi ne mutum zai gyara aƙidarsa aƙida kyakkyawa aƙida ingatacciya da shi ne mutum zai gyara bautarsa ga Allah zai bautata wa Allah yanda ya dace yanda Allah ke so da wannan ilimi da zai koya da wannan ilimi ne mutum zai gyara mu'amalarsa tsakaninsa da mutane ta nan ne mutum zai koya yaya zai yi sallah yaya zai yi azumi duk wajibi ne yaya zai yi ciniki yaya zai siyar yaya zai siya da yawa za ka ga waɗansu ba san cewa addini yana da wannan tsarin ba ce ka mutum ya je ya shiga cikin kasuwanci amma baya kiyaye haƙoƙi na addinin musulunci kawai shi abin da ya ɗauka a yi duk abin da za ka siyo inda za ka ci riba ya halatta za ka iya siya baya tantancewa me ya kamata na siya in na siya me haƙƙin Allah a ciki menene hakkin bayin Allah a ciki duk shi bai sani ba kawai shi abin da ya ɗauka kawai in dai akwai riba shi kenan a'a musulmi na kwarai shi ne yake sanin cewa me ya kamata ya siyar me ya kamata ya siya in zai siyar kaka zai siyar a ina zai siyar yaushe zai siyar to wannan musulmi kenan na kwarai wanda sanin haka wajibi ne shi sa dole ne ka sani me wajibi a cikin wannan cinikayya menene kuma haramun a cikin wannan cinikayya don mutum ya nisance shi saboda umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alayya amruna fa huwa raddun yace dukkanin wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu gare shi to wannan aikin za a mayar masa fa huwa raddun ay ghairu maqbulin ba za a karba ba za a mayar shi yasa dukkanin yanda mutum zai yi sallah sai yayi ne yanda umarnin manzon Allah ya gudana haka azumi haka zakka haka hajji haka ciniki haka siye da siyarwa haka sauran mu'amaloli duk manzon Allah ya koya ya ya koya wa al'umma shi yasa Allah ya aiko mutum ba aljamba ba mala'ika ba saboda mi koyi da shi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تو تو wannan kashe-kashen dole ne ka sani dole ne ne sani dole ki sani dole ku sani a mi sallah ƙaƙa mi azumi ƙaƙa mi hajji ƙaƙa ne za mi siyar siyarwa ƙaƙa mi wannan wajibi ne kowa sai ya sani sa'annan kaso na biyu cikin abin da ya zama wajibi daga cikin ilimin shari'a shine ma da anil ilmi wajib abin da ya a kan shi wannan ilimi na wajibi shine fardu kifaya shi malama suka ce idza qama bi ta'allumihi man yakfi min al-ummati saqata lismu 'ala al-baqi wato idan wa'ansu shashi suka tsayu da koyan wannan ilimin to zunubi ya hofanta ya sare ya sauka gabarin sauran mutane dole ne a samu likita cikin al'ummar musulmi dole ne a samu likita cikin al'ummar musulmi dole a samu sojoji cikin al'ummar musulmi saboda da shi ne za ka zamanto wakili na addininka dole ne a sami 'yan sanda cikin al'ummar musulmi don ka zamanto wakili don ka ce a'a ni bu zan ba wanda ya ce a'a makiya in suka samu fawa sai su shiga kuma su zo su hana ku addinin amma an ka wakilci addininka na wakilci addini na, ya wakilci addininsa sai ka an samu kariya an samu bautar Allah da nutsuwa da kwanciyar hankali da tsaro a ƙasa shi sa wannan dole ne kada ce a'a kenan ba wanda zai yi amma in wani yayi ya ɗauke wa sauran haka wannan dole ne sa'annan mu sani 'yan uwa yana daga cikin ni'imar Allah gare mu Allah ya sauƙaƙe mana hanyar neman ilimi na shari'a Allah ya sauƙaƙe mana daga cikin hanyoyin da Allah ya bamu shine darussa da ake yi a masallatai ka duba ka ga awa nawa ne kake a rana amma haka za a zo a sa darasi cikin masallaci ka ga bai fi mutum biyu ba wani zubin ma yanda malamin ya zauna haka zai tashi Allah ya hore mana ga mu da manuma waɗanda suka bayar da rayuwarsu suka bayar da lokutansu wa taimakon addinin Allah ba ko sisi za ka biya ba akwai malama na kirki ma su baka ilimi su baka kuɗi Allah ya hore mana hanyoyi sa'an nan da littattafai wanda aka bubbuga idan mutum baya jin turanci to akwai na hausa mutum baya jin larabci akwai na turanci Allah ya sauƙaƙe mana hanyoyi sa'an nan wani zubin ma Allah ya sauƙaƙe mana hanya cikin wayarka ka zama malami ka koyi ilimi fejis ga sunan da yawa ana yada karatuttuka na addinin musulunci Allah ya sauƙaƙe mana hanyoyi sa'annan akwai makarantu kulliyat na shari'a da ake assasawa don karantar da al'umma da kuma waɗansu daga cikin wasa'il waɗansu hanyoyi duk Allah ya sauƙaƙe mana wannan ni'imar Allah ne gare mu shi yasa babu wani wanda zai kafa wa Allah wujja gobe alkiyama da jahilci wallahi babu dukkanin wata hanya Allah ya hore ba. dukkanin wata dama Allah ya baka shi yasa daga ciki muke amfani da wannan dama wannan masallaci mai tarin albarka wannan markaz mai tarin albarka ya ɗau mara ya shirya ya bada da rayuwarsa da lokutansa gurin karantar da addinin Allah tun daga abin da ya shafi hadda alqur'ani yan uwa gudunmawanku kawai ake nema ya za a ku turo yaranku kuma sai Allah ya kawo mana jama'a masu kishin addini jama'a waɗanda suka san cewa akwai ranar da za su ɗau sakamakon aikinsu shine Allah ya ba su aljanna ranar alkiyama Allah ya azurta mu da su wanda suka sa dukiyarsu suka zuba suka gina mana masallaci ga makaranta za a zo a gina ga gidan marayu kaga har gida ka da hujja ba ni da hujja ba ku da hujja in dai ba ku turo ƴaƴanku ba kamata a ce nan nan garin a ce a Kano wallahi idan aka bada haɗin kai kamata a ce nan garin a Kano sai yayi fice gurin ma'addata alqur'ani sai yayi fice ana cewa langyan za a ce ai matattaran ma'addata alqur'ani ne Allah ya kawo mana har gida kawai haɗin kai za mu bayar turo yaranka ƙila ma ba ma biya za a yi ba kyauta ake yi gashi gidan marayu ƙila an sami yadda za a ciyar da su abinci a ware lokuta a ɗauki malama a ringa biyan su. yaya kai kai kaga fa kai ba wani abin ka zaka sa ba kawai ba da haɗin kai za yi. shi yasa wannan masallaci ya ɗau mara ya yi shiri ya ba da rayuwarsa ga lokacinsa gurin karantar da al'ummar wannan gari tun daga abin da ya shafi darussa na wannan masallaci insha Allahu idan Allah ya kai mu gobe daga magariba zuwa isha haka ranar alhamis akwai karatun alkur'ani da malam kaki su zai sa wanda karatu ne mai ban ƙaya mai ban sha'awa malam kaki su ɗaya ne daga cikin 'ya'ya na malima a wannan gari na kano kana jin mahaifinsa ka san shi A nan nan kasuwar kurmi in ka ji an ce gidan malam ƙarami, gidan su malam kaki su kenan mahaifinsa kenan gida ne wanda yake da tarihi na hadda alkur'ani gida ne wanda yake da tarihi na karantar da addini tun talatali tun shekaru da ya wuce gida ne wanda har yanzu akwai makaranta ta adda alƙur'ani to bisa wannan Allah ya azurta mu da shi zai zo ranar alhamis insha Allah zai ringa karantar da mu qira'a na alƙur'ani zai fara jan baki kowa yana ji yana sauraro sauti na fita ya karanta ya maimaita ya maimaita sa'annan idan akwai wajahi na qira'at ya ambata sa'annan duk da aka na ji malam ya ce akwai wani tsari wanda na tsangaya ne har ji ake cewa ko ya ce hatta wannan salon za a bi sa'annan bayan ya gama haka kuma ya fassara mana abin da ya karanta kaga daɗi kan daɗi kenan ya koya ma alƙur'ani ya koya ma ƙira'at ya koya ma salo na yadda za ka kiyaye wa'yansu ayoyi in ka haddace saboda wani yana tilawa in ya shiga wata surar in bai san harji ba sai ya fada wata surar kaga ashe ɗalibai kamata ya yi ku matso ku matso kusa don ku samu wannan falala da wannan kima da daraja na wannan ilimi haka kuma in Allah ya kai mu ranar asabar da ranar lahadi da ranar litinin duk za a sa karatuttuka da magariba zuwa isha minti nawa ne awa nawa ne awa nawa muke a wajen hira minti kaɗan za ka bayar ka samu ɗaukaka duniya da lahira minti kaɗan za ka bayar shi yasa ku ba da haɗin kai ‘yan uwa sai kun ba da haɗin kai saboda malami ba zai yi ya zo ya zauna shi kaɗai ya yi wa kansa karatu ba shi ai ya iya zai zo ne dan ka zo ka saurara in ba ka zo ba shi bai yi asara ba kai ne kai asara in ba ka zo ba shi bai cutu ba kai ne ka cutu sa'annan bayan haka kuma akwai tsarirrika na karatun soro akwai tsarirrika na karatun soro za a sa lokaci liman zai zo ya zauna dukkanin wanda yake da wani littafi yake so ya koyi addini a ciki tun daga akhdari ashimawi tun daga iziya muktasar risala har zuwa mudawwana insha Allahu abin da ya shafi ilimin sanin larabci shi ma akwai abin da ya shafi usulul fiqh na ɗalibai shi ma akwai wallahi ƴan uwa waɗanda Allah ya azurta mu da su tun daga waɗanda suka yi gini da malaman da Allah ya azurta mu da su addinin kawai suke so a karantar ya rage kawai mu za mu ba su haɗin kai Allah ya sa mu ba su haɗin kai Allah maɗaukacin sarki kuma ya azurta mu da ilimi mai amfani wannan gari Allah maɗaukacin sarki ka ɗaukaka shi Allah ka ɗaukaka sunansa a jihar Kano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 وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم